Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau talata 31 ga watan goma na shekarar 2017. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke mai da hankali a kan matsalolin mata musamman na karkara a wani sashi nata inda take gudanar da hidimar ba da tallafi da sauran abubuwa ko matan da ake yi don su sun san da zaman majalisar? Muna da ƙarin bayani Za kuma ku ji sharhin da wani masanin harkokin yau da kullum ya yi game da dokar takaita kiwo a wasu jihohin Najeriya. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku a kan waɗanne irin matakai ne kuke gani ya kamata a ɗauka wajen shawo kan rikici tsakanin makiyaya da manoma a Najeriya. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar, amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma cikakkun labaran. Hukumar lura da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana yin shirye-shiryen taimakon najeriya a kan yadda za ta tunkari yiwuwar kwararowar 'yan gudun hijira daga kasar kamaru rikici na ƙara kamari a ɓangarorin ƙasar ta kamaru masu magana da turanci a yayin da ake fama da zaman tankiya tsakaninsu da masu magana da harshen faransanci waɗanda su ne ke da rinjaye Hukumar lura da 'yan gudun hijira ta kiyasta cewa kimamin 'yan gudun hijiran kamar dubu biyar ne suka arce zuwa kudu maso yammacin Najeriya bayan da aka murkuce zanga-zanga a yankunan masu magana da turanci. Mai magana da yawan hukumar lura da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya, Babar Balkau ya faɗa wa muryar Amurka cewa yana tsoron za a samu ƙarin 'yan gudun hijira. A saboda haka ana shirye-shiryen taimakon Najeriya tun ƙara yawan kwararowar 'yan gudun hijirar. jami'an ma'aikatar kiwon lafiya na ƙasar afghanistan sun ba da rahoton cewa wani mai harin kunar bakin wake ya kai hari a unguwar ofishin jakadanci da ke kabul babban birnin ƙasar har ma ya kashe akalla mutane takwas da raunata wasu mutanen ƙungiyar isis ta yi kirarin cewa ita ke da alhakin kai harin a farkon wannan wata wani mai harin kunar bakin wake ya tada bama-bamai da suke dankare cikin motarsa a kusa da makarantar horar da sojoji ta kasar inda ya kashe jami'an soja goma sha biyar da raunata wasu da dama ƙungiyar taliban ta yi kirarin cewa ita ke da alhakin kai wannan harin haka kuma a makon da wannan al'amarin ya faru wani mai harin kunar baƙin wake ya kutsa masallacin 'yan shiya a birnin kabul ya kashe mutane hamsin ƙungiyar isis ta yi kirarin cewa ita ke da alhakin kai harin to waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin Washington DC. Yau Talata shugaban masu amayyar ƙasar Kenya Raila Odinga ya bayyana sakamakon zaben shugaban ƙasar da aka yi a zaman shirme. Wannan ne furucin farko da Mr. Odinga ya yi tun lokacin da hukumar zaben ƙasar ta ayyana cewa shugaba Uhuru Kenyatta ne ya lashe zaben. A jawabin da ya gabatar ta gidan talabijin ƙasar Mr. Odinga ya ce masu hamayya za su buƙaci magoya bayansu su su kaure cewa kashe kudadensu da niyyar kassara tattalin arzikin ƙasar za su kuma yi amfani da wasu hanyoyin nuna rashin amincewa ta halal ciki har da yin jerin gwanu ko kuma zanga-zanga cikin lumana domin yin watsi da sakamakon zaben bai bayyana ko zai kalubalanci sakamakon zaben a kotu ba a yayin da 'yan takara guda takwas aka bayyana akan takardar zaɓe shugaba kenyatta ya samu kusan kuri'u miliyan bakwai da rabi ko kuma kimamin kashi 98 daga cikin ɗari na dukkan kuri'un da aka kada a makon gobe idan allah ya kai mu shugabannin koriya ta kudu da china za su gana matakin da zai kawo ƙarshen zaman tankiyar diflomasiyya shekara guda a kan girka garkuwa daga harin makamai masu linzami da koriya ta kudu ta yi yau talata ofishin shugaban koriya ta kudu ya gabatar da wata sanarwa da ke cewa shugaba Moon jae da takwaran aikinsa na China Xi Jinping za su tattauna a gefen taron kolin kungiyar haɗin tattalin arzikin ƙasashen Asiya da Pacific da ake kira APEC a takaice, wanda za a yi a ƙasar Vietnam a ranakun goma da kuma goma sha ɗaya ga watan Nuwamba. Dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ta raunana bayan da Koriya ta kudu ta girka na'urar kariya daga makamai masu linzami ƙira Amurka da ake kira ta'ad. koriya ta kudu ta ce ta girka garkuwar ne domin dakile yiwuwar harin makamai masu linzami daga koriya ta arewa to amma china ta ce girka na'urar yana da illa ko yana janyo barazana ga matakan tsaronta asabar da haka ta mai da martani kan kamfanonin koriya ta kudu da dama waɗanda suke gudanar da hidimominsu a china ta kuma haramtawa ƙungiyoyi kai ziyara buɗe ido zuwa koriya ta kudu Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe sashe na musamman da ke kula da mata da yara ƙanana abubuwan da ta fi mai da hankali a kai sun hada da kiwon lafiya ilimi tattalin arziki da samar da tsabtataccen ruwan sha ga al'umma musamman ma matan karkara da yara ƙanana to sai dai ba duka matan karkara da ake yi don su ne suka san da zaman majalisar ba tamar abari wakiliyar sashen hausa na da ƙarin bayani Ƙungiyoyin da ke ta su ne ke gudanar da ayyukan kai tallafi. Hakan ta sa muka leƙa wasu daga cikin karkaru na jihar da magaran don jin ko matan sun san da ita wannan majalisar ɗinkin duniya sai suka ce. Ka ba mu sani ba. Ka he kun hayyace mu. Sai dai a koyaushe matan na bayyana matsalolinsu tare da neman taimako daga kungiyoyi da masu hannu da shuni. Matsala muna da ta ruwa muna son tahuna. matsala muna da ta abinci kuma muna so a ƙara mu likita matsala kuma muna so hallo a kawo makaranta muna da matsalar ruwan sha Tunda da yanzu irani yayi sai mu je har mu kwana ma a bakin famfo kuma ba mu samu ruwan ba a zo a aika shatan ma ba a samu shi ruwan da daɗi muna da buƙatar wannan kuma su kuma makarantun kuma yaran mu ga su nan bara su ba ma makarantai mu yanzu nan muna da matsalar ruwan sha tunda yanzu tun da sahi an ka tahi sai ka kai wajen sallar azhar baka samu ruwan shan ba ilani yayi akwai wahalu gaskiya akwai lokacin da zaka bada kuɗin kama a tayi shatan ma a shatan ma an samu maka bishi haka nan za a maido maka kaya kuma makarantun ma muna da matsalar su tunda mu yanzu yan lakwal din tamu yaran he su ta zuwa su ta zuwa malaman ne musu zawo sai dai daga nata waje hukumar da ke kula da al'umma mata da yara ƙanana ta jihar da magaran na bakin kokarinta wajen kula da matsalolin na matan musamman ma na karkara ta hanyar rarraba musu dabbobi kayayyakin sana'a da dai sauransu sai dai hukumar tana da sauran aiki na ta kara waye kan matan na karkara su san majalisar ɗinkin duniyar ita ma kuma majalisar ɗinkin duniyar ganin matan na karkara na fama da wahalhalu take kira ga gwamnatoci da sauran kungiyoyi da su kula da wadata matan na karkara da abubuwan more rayuwa tamar abari muryar amurka daga da magaran a jamhuriyar niger madalla a gaida tamar abari Wasu jihohi a Najeriya sun yi dokar takaita kiwo, wasu kuma na shirin yi. A gobe Laraba idan Allah ya kai mu ake sa ran irin wannan dokar za ta fara aiki a jihar Benue da ke Najeriya. da wasu ke gani kamar dokar bata dace ba. Akan haka ne na nemi jin ra'ayin Dr. Usman Bagaji ya yi mana sharhi akan wato mai yin sharhi akan lamuran yau da kullum don ya yi mana ƙarin bayani ga abin da ya ce. To da farko ne kamar nake ita kanta dokar da wannan ta jihar Benue da waccan wadda fayashe ya yi a yasa ta ikiti da waɗanda ma ake tunanin a wasu wuraren duka an yi su ne a cikin yanayi gurɓatacce wanda yake da haushi da faɗa da zato iri-iri yake eh, na biyu a yadda aka yi sun zai yi wuya yanzu kaddara mutum ya tashi daga jihar plateau ko kuma a ce nasarawa wadda ba ta da wannan doka hmm. ya koro shanunsa hanyar da zai biya tafi inugu misali sai ya bi ta binu to shi in ya zo binu ɗaukar shanun zai iya ɗora a kansa ya wuce ko ko ta ina zai bi an masa wata hanya wadda zai zagaya kada ya shiga eh, jihar binu to babu hankali da tunani da hangen nesa a cikin ɗin abubuwa Hmm. kuma a ƙasa kamar najeriya a ce wata jiha za ta doka irin wannan wadda za ta yi ci karo da dokar ƙasar baki ɗaya kuma a zuba ido a kallo yana nuna kamar babu ma gwamnati ta tarayya a ciki inda hmm. haka ba ai ta kawo wata sabuwar dalili da za a fara wani rigimar kuma a fara wani yaki To, dakta ita wannan doka za ta takaita kiwon ne a wasu wuraren koko gaba ɗaya take nema ta hana kiwon a irin wa'annan jihohin kamar Benue. Abin da suke nunawa shine ba zai yiwu ba eh, ba fulatani ko ma ba ba fulatani ba dai mutum ya taho da shanu ya ke keta jihar Benue yana tafiya da su suna kiwo ko da ko burtani ne za To, dakta ina mafita a wannan al'amari? mafita da kwai hanyoyi da ake so a bi kuma ana kansu ba ni dinnan ina cikin masu sa a kirawo shugabannin fulani na ƙasa baki daya su taru ƙarƙashin shi mai martaba sarkin musulmi domin a zauna da su a fara gane shin na iya abin ya kai kuma menene abin da kai shawarwari dama an zauna an tattara an tace wanda za a eh, isar da su a gabansu kuma a fito da yanayi ko kuma da tsari wanda yake na zamani a ce wannan kiwo da ake ta yi da cikin da ake yin sun shekara da shekaru ɗari biyar dubu ma kai ana ta wani yau ga wasu abubuwa sun taso ya za a gyara shi yadda ba zai ci karo da wasu abubuwa ba ya za a gyara shi za a fi samun ribar sa to sai a kai waɗannan shawarwari gaban ita kanta gwamnati a ce to gwamnati maimakon a dinga samun irin wannan faɗa ana rikici ana kashe mm. mutane ana lalata tattalin arziki na ƙasa da wasu hanyoyi da wasu shawarwari mun kawo wanda muke da in an bi kuma an samu yarjejeniyar su waɗannan dai wanda abin ya shafa da hanyoyin da za a yi to wannan taron ba a sa ranar shi ba amma na san ana shirye-shiryensa muna fatan ita gwamnatin in tana saurara ta san cewa an kasa gane kanta don Allah ta mana waye ne za a iya samu mu akan wannan magana don shawarwarin da ake da shi a ji a kai shi. Dr. Usman Bugaja kenan mai yin sharhi akan lamuran yau da kullum. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan waɗanne irin matakai ne kuke gani ya kamata a ɗauka wajen shawo kan rikici tsakanin makiyaya da manoma a Najeriya. sai a kira a bayyana ra'ayi amma kafin nan ku ci gaba da jin wannan waƙar. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun samu kira na farko daga jigawa. Hello, salamu alaikum dawa muke magana daga jigawa. Muna magana da dawakin guri jigawa. To, muna jin ra'ayinka. Yawa, ra'ayina wannan abubuwa da Fulani suke, kuma masu noma ne su kuma masu kiwo. Saboda hmm. haka, kuma ta tsaya da nutsu, ko ba gane ba, kowa ba za a hana shi haƙƙinsa ba. Saboda haka, ta ware haƙƙin manoma, ta ware haƙƙin ainihin su makiyaya. su kuma makiyaya suna da wani abubuwa wanda ya kamata mai ce Allah su ja musu kullum hmm. su suna ga kawai in ba su yi aji ba su kawai su ba za su haihu to mun gode da wannan kiran daga jigawa yanzu kuma bari mu je zamfara Hello? Hello, da wa muke magana daga zamfara? Ina magana da Alhaji Mai Nasara Gusau. To Alhaji Mai Nasara muna jan ka menene ra'ayinka? ra'ayina na ana ya kamata gwamnatin tarayya ta shigo a kan wannan dokokin da wasu gwamnatoci suke kafawa ya hmm. dace da a ce najeriya an samu fulani wata kawo da ba za su iya zuwa inda suke so ba sai ya zama an nuna bambanci ke ne ra'ayina a nan to mun gode alhaji mai nasara yanzu kuma bari mu je kaduna To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Maryam Dauda suna na Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Alhaji Musan Garo kana lafiya menene ra'ayinka? Lafiya tsalau na Maryam Dauda. To alhamdulillah ra'ayina akan wannan batu da aka yi magana na maganar makiyaya da manoma. Mm. Gaskiya ne abin da nake duba ya kamata gwamnati ta tsaya kan shigan karfi. a cire son zuciya a ɗaya su manoma hmm. ya kamata a ce su kansu tabbatar da cewa su daina cinye burtuli na guraren fulani su kuma fulani su rika tsayawa a burtulin da aka bar su amma da yawa zaki gani saboda yanzu bana dinnan mutane kin suna maganar noma noma dinnan gaskiya a gaba ɗaya duk wani hanya ta fulani an cinye ta an mamaye ta hmm. manoma sun mamaye ta to ya kamata gaskiya a rika tabbatarwa da ana fitan musu da su kansu fulanin ana ba su haƙƙinsu su dan da yawa zaki gani madar dauda wallahi zaki bi wasu labi labi da fulani suke bi da yanzu idan kika ba za ki ga ya zama fadama ya zama gonaki to ya kamata a ce fulanin ana ba su dama kuma yawanci za ki ga irin wannan rikicin da ake fama da shi za ki ga ma ba ma 'yan Najeriya ba ne wasu fulani suke shigowa daga wata To Alhaji Musan Garo mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Nasarawa. Salamu alaikum. Wa alaikum salam daga ina ake kira? Da wa muke magana kai? Jihar Nasarawa. To Malam Biliya muna jan ka menene ra'ayinka? a lafiya lafiya kallau wato a gaskiya maganan fulani da manoma gaskiya gwamnati ne ya kamata su sa hannu saboda gaskiya tibi na noma a labi su fulani sun tashi je kiwo kuma sai a bar yara kanana na je kiwo kinga dole barna ya samu hmm. ya kamata gwamnati ta duba wannan ta dauki mataki a kai To Malam Bilya mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu sake komawa jigawa. Salamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga jigawa. Malam Daura kina magana da Alhaji Ahmad Kiyaye daga Hadejiya. To Alhaji Ahmad daga Hadeja kana lahiya? Lahiya kalamarin Daura. To menene ra'ayinka? Ra'ayi na nan lalle gaskiya ne gwamnati ya kamata ta shigo magana manoma da makiyaya wannan. sannan su ma fulani suna da wani irin hali na daban hmm. wanda in shanunsu in ba su ce gonakin mutane zai su ga kamar ba za su haihu ba saboda haka su ma su cire wannan irin aƙidar na ta zuciya su ta wannan aiki amma gwamnati kam ya kamata ta buɗewa makiyaya guri domin in ba manoma ba makiyaya in ba makiyaya ba manoma haka kowa zai cuɗo wani saboda haka dinga haƙuri akan wani al'amari To bawan Allah daga Hadeja mun gode yanzu kuma bari mu je jihar Filato. To Alhajiya Maryam Dauda barka da la'asariya. Barka ka dai wa muke magana. Kina magana da Awal Hudu daga cikin garin Ukur jihar Filato Najeriya. To Malam Awal menene ra'ayinka? To ra'ayina ne gaskiya sai gwamnati sun sa ido kan burtali na makiyaya sannan kuma su manoma su kiyaye noma burtali na makiyaya. su kuma makiyaya kullum manoma suna kuka da su sai hmm. kika shanu ɗari biyu a ba yaro ƙarami ya shigar da su ciki inda gonakai suke ya zuba su ciki mai gona ya zo ya yi magana su bubbuke shi to kin ga wannan ba daidai ba ne eh, bai kamata ana ɗaukan doka a hannu ba su manoman an musu laifi su kai ƙara zuwa gurin shugabannin arɗo-arɗo suna da shi To Malam awal lokaci ya ɗaga mana hannu don haka za mu dakatar da kai a nan mun gode da waɗannan ra'ayoyin da kuka bayyana mana. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC, a nan agogonmu na cewa karfe 4 da minti 50 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda yanzu haka aka himmantu tun mataki na ƙananan hukumomi zuwa gundumomi domin soma tankaɗe da raraya na wasannin kwambalar takobi na ƙasa wanda zai wakana a wannan shekarar daga ranar 25 ga watan Disamba na shekarar nan da muke ciki zuwa ranar uku ga watan janairun shekara ta 2018 birnin zandar ne zai karbi bakuncin wasannin na kukuwar gargajiya wasanni mafi farin jini a jamhuriyar ta nijar a wannan karon idan muka leƙa kuma a ƙasashen turai yanzu haka ana can ana gogawa yayin da aka gama waɗansu wasanni na kulab-kulab inda suka kasance zakaru a ƙasashen turai a shekarar ta gabata wasannin da ake ce malik da champion inda Paris Saint-Germain da Anderlecht suka gabsa a rukuni na biyu sai kuma Celtic Glasgow da Bayern Munich duka a wannan rukuni suka cire ni. A rukunin A FC ball da CSKA Moscow ne suka kara yayin da Manchester United da Benfica ta Lisbon a wannan rukuni na A suka dabsa. Atletico de Madrid ta buga da Karabaci yayin da AS Rome ta buga da Chelsea duka a rukuni na C sai kuma a rukuni na D Sporting Portugal ta Cabra da ita da Juventus ta Turin ta kasar Italiya sai Olympiacos ta kasar Girka ta Dabsa da ita da FC Barcelona ta kasar Spain a rukuni na D kuma za a ci gaba da waɗannan wasanni idan Allahu ya kai mu a ranar gobe Laraba shi ko mai horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa Didier Deschamps a yau ne ya rattaba hannu a yarjejeniyar da za ta ba shi damar kasancewa mai horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar faransa har zuwa shekara ta 2020 a wasannin tennis kuma idan muka leka a wasannin masters na birnin paris a ɗazu dazo nan ne adrian manarino ya karkare david ferrer a zagaye na farko yayin da pierre ig iber ya sha kashi a hannun feliciano lopez tun zagaye na farko na waɗannan wasannin wanda ake jiran gani a wannan kwamfular ta wasannin masters na birnin birnin paris shine dan kasar faransa nan lucas boyi wanda ya lashe wasannin birnin vienne a 'yan kwanakin da suka gabata kuma zai shiga waɗannan wasannin na masters na paris a ranar gobe laraba idan allahu ya kai mu sai dai waɗannan wasannin na masters na birnin paris ba za a ga shaharrun 'yan wasannin tennis ba na duniya kama roger federer da kyle monfils ɗan ƙasar faransa haruna mamman bako na birnin kwani. kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar yanzu kuma ga sharhin murya amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka a shekarun baya-bayan nan amurka ta goyi bayan ƙoƙarin burma na canji a hankali a hankali wajen zama ƙasa mai bin tafarkin demokradiyya amma duk da haka mun nuna matukar damuwarmu akan abubuwan da ke faruwa a baya-bayan nan a jihar Rakhine da tashin hankali da bakin zalunci da 'yan Rohingya da wasu al'ummomi suke jurewa. Kamar yadda mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nawat ta faɗa. A cewarta ya zama wajibi a hukunta duk wani wanda ke da hannu akan munanan aika-aikar da ke faruwa, ciki har da waɗanda ba hukumomi ko ƙasashe ba ne da suka haɗa da 'yan banga. A dalilin haka ne Amurka za ta ɗauki waɗannan matakan. Tun 25 ga watan Agustan nan, ƙasar Amurka ta daina la'akari da dokar da ko yarjejeniya da ake kira jed ad wacce ta sassauta wa sojoji masu mulki na da da na yanzu. Amurka tana nazarin amfani da matakan tattalin arziki ta auna waɗanda ake zargi da cin zarafin bil'adama. Dukkan rundunoni da jami'ai da suka yi aiki a arewacin jihar Raken ba za su cancanci samun kowane irin tallafi daga hannun Amurka ba. Amurka ta soke gayyatar da ta yi wa manyan jami'an tsaron Burma domin su halarci tarurruka da Amurka ta shirya. Amurka tana aiki da wasu ƙawayenta da hukumomin ƙasa da ƙasa don samun damar shiga wasu wurare masu muhimmanci a ɓangarorin ƙasar da Majalisar Ɗinkin Duniya take gudanar da ayyukan tantance sahihan bayanai tare da ƙungiyoyin ayyukan jin ƙai da kafafen yada labarai. Amurka na shawara da ƙawayenta da abokan aikinta kan batun matakan ladabtarwa a Majalisar Ɗinkin Duniya ta Majalisar Kare Haƙƙin Bil'adama ta Majalisar da kuma ta wasu kafofi da suka dace. Hakanan Amurka tana nazarin aza kan wasu mutane ko cibiyoyin ƙasar. Amurka za ta ci gaba da goyon baya ga ƙudurin ƙasar Burma na komawa bin tafarkin dimokuraɗiyya da kuma ƙoƙarin ganin an warware rikicin da ke faruwa a jihar raken wanda ya sanadiyar mutane shida 'yan Rohingya da suka gudu daga ƙasar tun a 25 ga watan Agusta tilas gwamnatin kasar burma haɗe da rundunar sojojinta su ɗauki matakai na gaggawa na ganin an samu zaman lafiya da tsaro su aiwatar da alkawarorin da suka yi na ganin kayan jin kai sun kai ga mutanen da suke cikin matsananciyar wahala su sauƙaƙa ma waɗanda suka gudu ko suka ɓace hanyoyin komawa muhallansu sannan kuma su magance dalilan da ke haifar da wariya ga mutanen rohingya ta hanyar ƙaddamar da shawarwari da cibiyar ba da shawarwari kan batun ƙabilar rahin wadda ta haɗa da ingantacciyar hanyar samar da zama ɗan ƙasa a shirye amurka take ta ba da goyon bayanta wajen ganin an ɗauki waɗannan matakai wannan shine sharhin murya amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Yanzu kuma ga labarai amma a takaice. Yau Talata kotun kolin ƙasar Spain ta buƙaci tsohon shugaban yankin Catalonia mai 'yancin cin gashin kai kada ran kada ha da ya bayyana a gaban taron na Alhamis da safe idan Allah ya kai mu. Lauyoyin gwamnatin Spain suka ba da sanarwar shirye-shiryen cajin shugabannin Catalonia da laifin cin amanar ƙasa da hannu bazaranci da kuma ta da zaune tsaye ko kuma yin tawaye shugaban catalonia ya ce ba zai nemi mafakar siyasa a kasar belgium ba ya yi wannan furucin ne kwana ɗaya bayan da ya je ƙasar. hukumar lura da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce tana yin shirye-shiryen taimakon najeriya a kan yadda za ta tankari yiwuwar kurarowar 'yan gudun hijira daga ƙasar kamaru rikici na ƙara kamari a ɓangarorin ƙasar ta kamaru masu magana da turanci a yayin da ake fama da zaman tankiya tsakanin su da masu magana da harshen faransanci waɗanda su ne ke da rinjaye jami'an ma'aikatar kiwon lafiya na ƙasar afghanistan sun ba da rahoton cewa wani mai harin ƙunar baƙin wake ya kai hari unguwar ofisoshin jakadanci a kabul babban birnin ƙasar har ma ya kashe akalla mutane takwas da kuma raunan wasu mutane ƙungiyar isis ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai wannan harin da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin mu na yau sai kuma gobe idan allah kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin jimmai ali da ta taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mr cedric franklin Ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.